Kakakin Majalisar Dokokin Jihar ta Sokoto Lawal Muhammad Zayyana shine ya jagoranci 'yan majalisar 26 zuwa fadar gwamnatin jihar inda suka bayyana wa gwamnan jihar Aliyu Magatakardawa Mako da ma duniya baki ɗaya matsayarsu na barin jam'iyyar su ta PDP zuwa jam'iyyar adawa ta APC. 'yan majalisar 27 daga cikin 30 na jihar dai sun yanke shawarar bin gwamnan ne wanda tuni shi da wasu gwamnoni hudu suka jefar da jam'iyyar su ta pdp zuwa apc to ko me yasa 'yan majalisar suka dauki wannan matakin tambayar kenan da na yi wa kakakin majalisar lawal muhammad zayyana a constituency dinnan namu mutane sun nuna cewa suna goyon bayan wannan tafiya ta apc saboda haka mu muna walƙilta jama'a abinda jama'a suke so shine muke yi shi yasa yau muka eh, muka kawo karshe officially cewa mun yarda a yi wannan tafiya ko muna cikin wannan tafiya akwai yan majalisa uku waɗanda watakila ba sa cikin wannan ah, tafiyar taku ko eh, menene yasa ko kuma akwai kenan farki tsakaninku ne ah, babu wata matsala ile ra'ayi ne su suna da nasu ra'ayi da yasa ba su zo ba kuma yakan yiwu muna tsammani insha Allah kahin a kai karshe su masu su zo tare da mu akwai rigingimun da ake yi na cewa yan majalisa idan suka canza sheka daga wata jam'iyya suna iya rasa mukamansu kuma bayan wannan yanzu haka jam'iyyar PDP ta shiga kotu inda take nuna cewa duk wanda ya canza sheka daga jam'iyyar zuwa wata jam'iyya ya rasa kujerunsa me kuke ji akan wannan wannan ai doka tana nan kuma doka ta faɗi abin ta faɗa sannan kuma ai kotu na nan ita ke sa bayani akan doka saboda haka duk abinda su haga ya dace sai su ci gaba da yi yayin da yake mai da jawabi tarbiyya kan canza shekar 'yan majalisar gwamna aliyu magatakardawa moko ya ce rashin kyakkyawan shugabanci ne yake sa jam'iyyar pdp rasa 'ya'yanta to amma kuma ya yi hannunka mai sanda akan bita da kulli da jam'iyyar ke kokarin yi wa waɗanda suka canza shekar lokacin da gwamna aliyu ya bar npp zuwa pdp pdp tana ta murna lokacin na bar npp zuwa pdp na ce sanata guda da yan majalisar tarayya uku da yan majalisar jiha guda goma ba ya ƙarko guda ba lokacin da gwamnan zamfara mamu da ya bar npp bayan cin zaɓen npp ya kuma pdp da duka wakilai ne pdp tana ta murna lokacin da gwamnan isa ya guda na bauchi ce da bai a ƙarshe tuta ampp ya bari ya koma pdp da duk bakile ne pdp ta yi ta murna ba ta je kotu ya ƙara ta ba lokacin da gwamnan abiya. ya ci zaɓe an da ppa amma ya dafata ya koma pdp pdp muna take ba ta je kotu ce ya kure ba gwamnan imo hakim ya ci an da npp ya bari ya koma pdp da duk bakile ne pdp muna take ba to yau pdp ta ce wai za ta kara wai don mai mutane su ya bar son kai to da ba sani dokokin najeriya guda biyu na na ɗan pdp don na sauran mutanen najeriya da ban suke ba sani ba shin pdp ga shin tana da matsalar cikin kanta ko koran masu kai mutanen najeriya yan majalisar uku ne dai ba sa cikin wannan canza shekarar da suka hada da bala musa mai wakiltar mazabar yabo da mustapha hurumi daga bodinga ta kudu da kuma gato mustapha daga mazabar isa to sai dai na yi kokarin jin ta bakin su akan lamarin amma hakan bai samu ba domin ko na yi ta kiran su ta wayar tarho ba amsa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya